yawwa bismillahir rahmanir rahim a wannan littafi mun fara kitabu talaq amma shimfidan da malam yayi mana bai mana bayani akan sakin ba labari ya bamu akan saki akwai biyu akwai akwai saki daya akwai saki biyu akwai saki uku sannan ya bamu labarin saki akwai sakin da ake ce sakin komai sannan ya ba mu labari cikin saki akwai sakin da ake ce ma sakin sunna sannan ya ba mu labari cikin saki akwai sakin da ake ce ma sakin bid'a sakin bid'a ya ce mana akwai cikin jinsi uku na sakin bid'a akwai bangaren da in mutum ya yi shi ana dolantar shi ya koma da matan sai ta gama musamman ita wato shine sakin da aka yi shi a abin nan a haila to yanzu zai shiga tsagwaran karatun ثم صريحه sarihu sakin da ake ce ma saki karara sarihi bayyane ma ya tadammanu lafzuhu shine sakin da lafazin sakin ya fito wa itlaquhu kuma aka yi shi kai tsaye wato mutum ya ce matan shi An ce taliqun ya Ka kaga lafazi ne kai tsaye bai daukan tawi to in aka yi wannan wahidatun to saki ɗaya ne illa an yanwuya aksara sai in yi nufin ya fi ɗayan an gane wannan ko? fa'inid da a iradati tsalaƙil wiladati in yi nufin saki ne na haihuwa aumin wasaƙin ko saki ne na ɗauri daga igiya wukifa alaƙari na tilhali to a tsaya a kan halin yanayin mai yake fasarawa in an ce ƙarin tilhal yanayin ya yake fassarawa wato mutum ne sai ce ma matan shi da sarihi an ke tsalikun ai sa ka ce. ya ga ce to shi kenan sarihuhu ne wannan saki ne a bayyane kuma saki ɗaya ne sai ce oh ni ban saki matana ba ina nufin iradatu talaki wiladatin saki na haihuwa nake ai ita mace mai ciki in mace na da ciki daure take da ta haihu ta an shi kenan ta warware na zo ne na iske ta haihu da tana mutu mutu tana tafiya hanci ya bude kafa ya kumbura tana tafiya ka ta gaba take tafiya ko ta baya abu ya rikici ta daure gam sai na zo na iske ta haihu sai na ce mata an ce salikun yau kuma ke sakakka ce gaba ɗaya daurin nan ya kau to karin sulhali ya kalli yanayin wannan yanayin da ya maganan lalle ta haihu ne in za ta haihu ne ba ta riga ta haihu ba ƙaryen tsayayi ke, an karɓa sakin idan da la'asar da ta fita da safe ya faɗa kafin tara ta haihu ya je so kayan miya kafin ya dawo ta sami jike ke a wurinta to ta gama idda an gano nan an min wasaƙin ko kuma ƙila idan akwai wani igiya ne a hannunta ko kuma ta ɗan samu jinnu ya ce an ti tsalikun ke sa cewa yana nufin yanzu ɗin nan za a kwance ta ko ko gashi nan ma an da an kwance ta samu sauki to ƙarin za a kalla kenan in an tambaye ka saki saki na farko shi ne sarihi wanda ya zo ƙarara da lafazin sakin aka faɗa babu wani abu shamaki wa kinayatuhu zahiratun akwai kinaya an ɓuya sakin amma kuma zahirin shi saki yake fassarawa ta khaliyatin kamar mutum ya ce ma matan shi wofin tatta wa bariyatin ya ce mata kukutatta wa ba'inun ya ce mata nisantatta wa battatun ya ce mata yankakka wato auren ya yanke shi babu aure tsakani wa batalatun ya ce mata gwauruwa wa haramun ya ce ke haramun ce gare ni wa habluki ala garibiki igiyanki ma na wuyanki wal mashhuru zance mafi inganci ha waɗannan lafazan kowane ɗayanta salafin suki uku ne filma dukulu biha ga duk matan da mijin ya kwanta da ita wala tuqbalu iradatu dunaha ba a karban maganin shi ce to ai ba haka nake nufi ba ah, Kaka da saki uku wala adam iradatu da ko kuma cewa ma sakin nake nufi ba idan mutum ya ce ma matan shi ai auren mu ya kare batta auren ya yanki an yi tsakanin da ke ba aure ba a bukatan a tambaye shi ne ba a bukata ba a bukatan ya ce ba ta ci kuke nufi ba ba a bukatan ya ce ba ta kiki nufi ba wai a tambaye shi ya bayani a wanda ce mace shi ko ruwa ka san aksarin mutanenmu yanzu sai ga mutum halu suna ne karatu yanayin sa da shi isa na ce mu shiga cikin mu'amala mutane sun ɗauka abin da ake ce masaki shine mutum ya rikita da ya rubuta ni wani na saki mata ta wanci ba shine aka ɗauka saki ba wani ai wani abu ne can ba kwata-kwata shi wani yana mataki ne na ishara tsuran saki ba shi ne wannan ba ba na nufin shi ba saki ba ne saki ne na ishara shi wannan magana a maganganu saki yake saki ɗaya saki biyu saki uku a magana yake akwai lokacin da za a saurare ka akwai lokacin da ba mai sauraren ka ka rugurugu da auren ka kashe auren auren ya kare in kana karatu kana karatu ba karatu ba ruwan kowa da ba karatu wannan kinayen zahira mai irin waɗannan kalmomin ba a tambayanka a ce to saki nawa gini ba a tambayanka wannan ba a tambayan ka ce wai shin kana nufin saki ne ko ba saki bane ko kuwa a tambaye ni mana ajiya na sake ta ne ai baka isa ba ai shari'a ta ce kai din baka isa ba za ta tambaye ka ba iyaka saki uku ne tana da sukuna ne ko har da nafaka ko banda nafaka mun karanta a cikin littafi baya nan ma za mu sake karanta wa yalzamu fi gairiha ma nawahu amma wanda ba a kwanta da ita ba ya faɗi irin waɗancan kalmomi amma matan bai kwanta da ita ba to a nan ne za a tambaye shi me yake nufi yau abinda yake nufin da shi za a yi aiki amma shi ma nan wurin kalkuliki kamar kulki ne ake nufin ake nufi ba za a tambaye shi kana nufin saki ne ko ba saki ba ne a'a saki ya shiga sai dai adadin sakin a nan yana cewa shi ne ci kalkul'i idan mutu ya karɓi kul'i ya yi sai ce ba saki yi ba bai saba sai dai adadi ne kawai ake neman bayani da kauje to shi ma irin wannan adadi ne ake iya nema a gare shi kamar yadda ake iya neman adadi ga mai kulli matarka ta aiko ma ce na gaji da zama da kai ga dubu ɗari ka je kai aure kaga saki daya tabbata sai ka aika mata kace eh to na gode kace na ƙara daya an gane ko ya zama saki na saki biyu to shi ma irin wannan haka ne idan mutum bai kwanta da matan ba sai ya faɗi irin wannan kalman ya ce wofin wofintatta kubutatta ba wa ba'inun nisantatta ya ce batta auren ya ƙare tsakaniya da ke ba aure batala gauruwa irin waɗannan kalmomin duka take uku in bai kwanta da ita ba to sai a tambaye shi sai nawa ɗaya ne ko biyu sai ya tabbata akwai ƙari ni ta akwai ƙari sai tuke na sai ƙara wa qawluhu alhalalu alaihi haramun wanda ya ce halas ɗin da ke kan shi ya zama haramun yalzamuhu bihi hu damirin farko yalzamu hu talaku bihi bil lafzi illa an yuhashiya illa an yuhashiya ha lafzan da maimaita wanda ya ce alhalalu alaihi halas a kan shi shi can haramun haramun ne yalzamu hu saki ya tabbata gare shi bihi da wannan lafazin illa an yi hashiya ha lafazan sai in ya toge ta hawan da miri ya ƙudu illa zauja ya toge ta da lafazin idan mutum ya ce kai daɗin fira ne ƙila ya ci gyaɗa ya ce kai ni duk abin da yake halas gare ni ma gaba ɗaya yanzu na haramta ma kai na ya zama haramun kun ga wannan kalman ko matan shi ta kafu in yana da bayi sun zama ‘ya'ya illa an yi hashi ya ha sai in ya toge ta lafaza lokacin da ya wannan magana sai ce duk abin da ke kan shi duk wani abin da ma Allah ya halitta miki na kaza da kaza irin waɗannan abubuwan ma ya haramta ma kan shi ya ce amma banda na, ko banda na, to ya toge su ke nan amma haka in ya shiru to matan shi sai ta fara idda kawai ya sake ta saki lafazi shine saki rubutu ishara ne za mu zo kan shi kawai wani mutafin wani mutafin ilimin da can karke yake zuwa mu kuma sai muka da yake rayuwa mu upside down ne da mai mahimmanci sai ga mai da shi kasa mafi mare mahimmanci zai mai da shi can sama da harkokin rayuwa masu haka suke yanzu abin da ya fi mahimmanci to shine bai da mahimmanci abin da yake shari'a ya ta yadda da shi ta san da shi amma ba wani muhimmanci girki su ɗauka ko shi da tabu a tabu Allah ya sauke an gane ko auni ya tunko ninya lokacin da ya faɗi maganan mutanen wurin ba su ɗauki mataki ba kawai ta ce tafi gida to amma shi a zuciyin shi ya yi ninyan ban da matan shi to tun da ba wani matakin da aka ɗauka Ka kaga ma Allah zai iya kare kanshi ko saboda mu ita shari'a na nufin duniyanka yanzu idan mutum a gaban mutane ya ce duk abin da ke kan shi haramun ne duk abin da Allah ya halitta mishi kai shi ba ma ya haramta maka kanshi ma baya sai suka ce yawwa to matanka ta sauko. a to bai isa ba tunda mutane sun yi magana tun mutane suke shiru zuwa ba su gane sai a takin nashi ba sai kashi tafi abun shi to nan kuma ninyan shi ne za ta kwace shi a gaban Allah amma in mutane suka ce a ai ta saku ne ce a ai bata saku ba maganan banza yake saboda su mutane suna hukunci ne da abin da suka gani zuci Allah kadai ke hukunci ko alƙali aka je gaban shi na rungu gaban zuciyarsa ai ta zuciya tsakanin mutum da malicin shi ne kuma Allah bai sanya wani a tsakanin wurin ba saboda haka abin da ke zuciyarsa kai da Allah amma wannan shari'a za ta yi amfani da abin da yake ne amma ba riga an daga ba to nan lokaci kuma ninyanka sai ta kwace ka kila lokacin da kace abin nan alhalalu alaihi haramun kana nufin kila gida ne ko wasu abubuwa baka nufin matanka a ciki a zuciyanka haka Allah banda matanka a zuciyanka a zuciyanka haka Allah banda bayinka misali ko banda kaza banda kaza amma dai baka ambace su ba to wannan na zuci wannan tsakaninka da malikinka ne a wurin Allah zai amfani ka kenan ba daga ba ka sha wal mashhuru ana cikin kinaya ne har yanzu annas saraha wal firaqa kinayatu saraha kalmar israhi saki ifraki saki kinayatu kinaya ne wakila sarihu wasu kace sarihi ne shi ya sanya wasu suka bashi saki uku wasu suka bashi saki daya saboda shi sarihi saki ɗaya ke ɗauka kinaya saki uku ke ɗauka an gane wannan kinaya saki uku ke ɗauka amma sarihi saki ɗaya ke ɗauka sai in an bayyana saki ukun ɗaya ɗaya an mutum ya bayyana ukun a bayyane amma da mutum ya yi saki sarihin saki da ɗaya an gane wannan wa muhutamalatun to shine na karki akwai sakin da ake ce ma muhtamala yana ɗaukan saki baya ɗaukan saki nan ne ake tambayan mutum kamar ne Kar da habi kamar ce ma ta shi tafi wazubi waton ki gaurantu wa gaura gauro gauro me yake ce mugo az ki gaurantu wa khurji fita daga gidana wan sarifi tafi abinci wa taddi fara idda wal hadi bi ki tafi gidanku fa yi kubalu ma a radahu nan wani dabin da ya faɗa shi ake nufi sakin ta kai eh ba sakin ta kai ba eh duk abin da ya faɗa to an karba kenan in ka tashi map sun saki sai ka ce akwai sarihi akwai kinaya akwai mutamali sarihi saki ɗaya ke nufi sai in mutum da kanshi ya ƙara to kuma ya ƙara ma ƙara abu ya ce ma sarihi ne ba ya da iskaliya kinaya na rigiman saki kuma waɗannan ɓangaren guda ku su ne tsoron abin da ake ce masaki sai dai sati mai zuwa da zamu shiga sakuna ɗari kaza yana ratai da kaza kaza yana makale da kaza kaza in kaza ta kulle kaza zai koma wannan shi cin gashin kan shi yake yi da isharori nan ne to rubutu zai zo duk a cikin karkace suke zuwa amma waɗannan jinsin uku su ne filas su ne filoli na saki duka lafazi ne ba rubutu a ciki an gane wannan saboda haka mutum sai ya tantance me yake faɗa karanta babin aure wajibi ne mutum ya karanta aure karanta ciniki Allah ya ce mu mu saboda haka sarihun da kinayatun da muhtamalatu haka ne ko su waɗannan mutum ce matan shi tafi tafi gidanku tafi ki bani wuri da wannan ba a ba kirga shi a saki sai ya ce saki amma ya ce ban tsofin tatta ba ba'ina bata bata yankakka ba aure tsakanin mu duk wanda ya kuskure ce mata shi haka take uku yi mata kai tsaye ko kuma ya ce mushi ya ce gaba ɗaya kike haramun ne ma a to shi kenan ko irin waɗannan kalmomin matsala ne sai dai waɗannan kalmomin larawa suke amfani da shi a wasu ban sani ba mun zo arziki ne kawo mana kalmomin hausa wadatattu waɗanda su ma suna ɗaukar saki uku wanda ba fasara ba zai yiwu wani abu mu ba mu amfani da shi kaga israhi ban san wata kalma wanda zan fasara ta da hausa wanda ya wuce kalmar saki amma kuma kalba tana da si'a tana da yalwa a larabci amma tana nufin saki firak shi ma rabuwanmu ya zo mun rabu amma bai ce babu aure ba mun rabu to mun rabu ya me yake nufi sarihi ne ko kinaya a rabe muke wasu kalmomi dai irin waɗannan irin waɗannan kalmomin ana auna su sosan gaske kalma kana faɗa alƙali na kallon ka kuma wannan matakin na gaya muku da risalan da askari aiki shimfiɗa ne shimfiɗa ne za kowanne yana da rigingimu a saƙi a da shi babi to kowace gaba akwai rigingimu a kwance a cikinsa kuma su ne mu'amala kuma su yi kamata mu tantance Allah ya taimake mu sai mu tashi sauran abin na bangarorin da su ala su talaka ko to nan lunguna za su taso sai mu ji lungunan da yadda abubuwa su na zuwa karshen babi Allah ya taimake mu Allah ya saka malaman nan da alheri Allah ga ta malam bismillah subhanahu wa ta'ala